sarki zai masa jawabi da za a gabata a wannan gari. Dokuwa eh, za ta bazzana a karo ka irin wanda ka so bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a wahar kana gano ka kammala wannan al'amarin. in ka duba garin Kano ga wani nan ana ce masa ya karabi eh. to shi ma ni ne wanda ba zai taba ba wani zobe na je na kai masa shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. din shi kuma kuna da MTN eh dan ubanka ke dan iska dan ubanka in aljanu ne har kai ka ce baka san inda nake ba Jama'a salamu alaikum. A yau dai za mu koma ne ga batun wasu 'yan damfara da suka addabi jama'a da sunan waisu aljannu ne domin su raba su da dukiyoyinsu. A shekarun da suka shige mun gabatar da wasu irin waɗannan 'yan damfara da suka nemi cutar wani bawan Allah mai suna Biliya a Sakkwato. Kuma da alamar cewa wannan abu ya taimaka wajen nuna wa duniya cewar duk masu irin wannan kira a waya suna cewa su aljannu ne, to makaryata ne 'yan damfara. Kafin mu je ga jin wani bawan Allah wanda ya dan kwafa bakin wani ɗan damfara da bisa dukkan alamu na cikin waɗanda suka nemi yin damfara ma biliya a sakkwata shekarun baya, bari mu faro da jin yadda wannan ɗan damfara yake kare muryarsa da farko a ya ce shi sarkin fadan sarki aljannu ne, sannan sai ya sake sauya murya a zaman cewa ne sarkin aljannu, daga baya kuma har ma yakan ce shi ne ɗaya sarkin aljannun. A lura da cewa duk bayanin suna neman mutum ne da kada ya bari kowa ya san abin da yake ciki, wai har sai bayan sun ba shi dukiya mai yawa, ko kuma dai a zahiri sai bayan sun raba shi da dukiyarsa. Ya sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. Eh, insha Allah da abin da za ka tashi da shi gurbi. To abin da za ka yi kai kokari ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. Ka kuma mai umarni da biyayya. kuma ba mun neme ka ta wannan ba ne domin ka ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka ji ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ana lafiya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya saba mu da kai don mu ɗau amana mu danka a gare ka. Amma duk abin da ka sani a duniya Ubangiji ya ce wa da kulle shay'in adam. Ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci. Kamar yadda ka sani Ubangiji ya sharɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyarsu. Abin da nake so na gaba ma in Allah ya kai mu gobe, wato abin fansan wannan tubabe ko To a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke haƙƙin waɗannan masu wannan tubabe. Dokiya za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a zahar, kana gano ka kammala wannan al'amari. To, da sarkin aljanun ƙarya ɗan damfara ya ga alamar duk ƙarairayi da ayoyin da ya ta janyowa ba su biya bukata ba, sai aka ce to ga ɗayan sarkin aljanu nan, za ta masa magana domin ta nuna masa cewa masu kuɗin arewa da aka sani irinsu su Isiyaka Rabi'u, Alhassan Ɗantata, Muhammad Indimi da dai sauransu duk wai ita da kanta ne aka tura ta kai musu dukiyar nan. A'a, sai ga sun rika ba don komai ba na gaya ma mutum 99 da tara muke ɗauka ko? Eh. ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko? Eh. ni ƙauna da aminci da take tsakaninmu da kai dole ba a dana ba ka ba sai na ga na shiga cikin al'amuran ka, na shiga cikin dangin ka, na shiga cikin yan uwanka na shiga cikin abokananka kai har ma wanda ba ka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. An ka duba garin Kano. Ga wani nan ana ce mata isiya karabi Eh. To wannan ya da rabi din ni mu'amala tun shi kansa rabi eh. na mahaifina. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. Haka ne. Ga su nan shi inda an kaje duguri. Ga su nan sai gidan wani ana ce masa alasawa. Wannan alasa din tun ka ya rasu na tara suna mu'amala da mahaifina. Ka rufe jawabi na ko? Allah yadda. Ayyo wa Allah godiya. To a kwanan nan kuma sai waɗannan 'yan damfara suka shiga hannun wani bawan Allah mai aiki da hankali, kuma wanda ya fi su dabara, wanda bayan da suka kira shi ya tuna da abin da ya faru a Sokoto, sai ya danna abin ɗaukar magana ya sake kiransu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai baba. Ya eh, barka dai. An na lafiya. Lafiya da. Yawwa da Ya ibada. Alhamdulillah mun gode Ubangiji. Ya Ubangiji. Mun gode Allah. dama maganar da aka yi na ci wata magana magana da aka yi na ragon ruwa aka yi magana eh. da sahi za a kira zan kira ajiyar da za a yi eh, ka je za ka iya insha Allah zan iya in Allah yadda insha Allah zan iya ka yi alkawari in Allah yadda insha Allah ka san auren jinsi mamu duk abinda muka ce duk abinda babu Allah babu maza Allah kada Allah nuna mana shi gaskiya ne duk abin da babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah kar ka nufe mu da shi lalle kan idan ka auri ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya ubangiji Allah samu dace domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil adama kamar yarinya ce aure ku kan gari ku ta mata daidai da mijinta gaskiya ne lalle kan kuma za mu ta maka ubangiji Allah samu dace darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki To. Da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauƙaƙa wani Allah ce shi zai sauƙaƙa mashi. Gaskiya ne. Wanda duk ya ta mu wani tsananta mana Ubangiji ce shi ne mai tsananta masa da kansa. Gaskiya ne. Ba ka ne ko ba haka ba. Hasanan ne gaskiya ne. To Allah ka ba mu ikon kyautata ba. Amin amin. Amin amin. Amin Saboda haka abin da za ka ba da sadaki dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah ya saka da alheri abin da ka bada ke Allah ya saka da alheri saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu insha Allah kana da ikon bada ta insha Allah da haka za ka sai wannan abin magana sai mu fansar da shi sai mu ba yara su je su so mana abin da muke su so mana daidai da shi na sadaki to an Allah ya daga nan zuwa karfe shida eh. za mu gaya maka an kammala daura aure ga yadda za a yi ga yadda za a yi da yadda za a yi da yadda za ka rinka haduwa da matarka ido da ido to da zobi da za mu sa ta baka akwai ta zobi da wasu abubuwa dai wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci ya yi. To to ubangiji Allah sa mu dace. Za ka dinga ganin abin ta gaba gaba ta ka gaba da gaba albarkar manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah. To ubangiji Allah sa mu dace. Saboda haka za ka ci wannan abin magana na adadin ta ma goma. To. Sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da. To. Eh. To ta ina za a tura shi? Ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN. To. Eh, za mu baya na su je su farsa da shi. To, shi dama shi kuma cikin aljanu akwai MTN ɗin. Ye? Tara shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh, dan ubanka. Shege dan iska. Sarkin aljanu ya ce dan ubanka. Kai ni ka ɗauka fakarai. Ina jinka. Ka mance, ka mance ɗaukar da kuka yi da wani a Sokoto. ina jin ka hirar da kuka yi da wani a kwato kai in dan uban ka in aljanni ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da ba kasar kasar masallaci kasar masallacin uban ka. Mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jin ka in har kai kai aljanni kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mun wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san yan wannan iskar ce da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu yan iska sai <laughs> ki dan iska <laughs> A sauraro kun dai ji wai shin aljani ma zai iya ɗaga waya ya kira mutum? Bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to dan adam ne wanda yake ɗan damfara, hmm. amma ba aljani ba ne. Za mu yi muku cikakken bayani a shirinmu na gaba.